بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد ƙisar karuna ƙissatu ƙarun Allah ta'ala ya ce lallai ne ƙaruna ya kasance daga cikin mutanen annabi Musa sai ya fita daga tsarinsu sai ya yi zalunci a gare su kuma mun ba shi arzikin da mabuɗan taskokinsa kawai sukan yi nauyi ga zarata majiya ƙarfi hakika Allah ya yi baiwa wa ƙaruna na tarin dukiya da taskoki masu tarin yawa waɗanda saboda yawansu majiya ƙarfin mazaje suna shan wahalan ɗaukar mabudansu sai dai makiyin Allah sai dai makiyin Allah ya yi ta zalunci yana yin girman kai yana ficewa daga da'ar annabi Musa ya ƙi yin da'a da biyayya ga annabi Musa alaihi salam sai wasu daga cikin makusantansa suka ce masa alhalin suna masa nasiha suna tsawatar masa kada ka riƙa alfahari saboda Allah baya son masu alfahari kuma cikin abin da Allah ya baka to ka nemi gidan lahira ma'ana kada ka rika alfahari da jin daɗin duniya har ka kau da fuska ka bar aikin addini ko aikin neman lahira sai ƙaruna ya ce alhalin yana raddin nasiharsu kawai an bani dukiya ta ce saboda wani ilimin da nake da shi an bani dukiya ta ce saboda wani ilimin da nake da shi kuma karuna bai gushe ba yana ci gaba da tsaurin kai da dogewa cikin zaluncin da yake ciki tare da kin nasihar mutanensa cikin alfahari da jiji da kan da yake cikin ransa saboda abin da aka bashi na dukiya ya ruɗe shi har wata rana ya fita rangadi cikin wani yanayi mai girma da ado da kwalliya abin sha'awa tare da ababen hawa da tufafin alfarmar da ya sanya su shi da masu hidimarsa da 'yan korensa yayin da waɗanda suke son rayuwar duniya suka ga yanayin fitowarsa wato masu karkata ga kawar duniya da kyale-kyalenta sai suka yi ta burin dadai an ba su kwatankwacin abin da aka baiwa ƙaruna na dukiya sai suke cewa da dai muna da kwatankwacin abin da aka bai wa ƙaruna lallai shi ma'abocin rabo ne mai girma yayin da ma'abota ilimi mai amfani suka ji zancensu su kuma tunda suna da hankali sai suke cewa kai tonku sakamakon Allah shi ne mafi alheri ga wanda ya imani ya aikata aiki nagari kuma babu mai samun hakan face masu haƙuri to yayin da halin zalunci da alfahari suka kai makura a wurin karuna kuma duniya ta masa rangwaɗi da adonta har yake ta jiji da kai yake jiji da ita sai azaba ta zo masa bai yi aune ba azaba ta zo masa kwatsam sai Allah ya kisfar da shi ya sanya ƙasa ta kama shi wannan kuma sakamako ne daga jinsin aikinsa wato kamar yadda ya yi ɗagun kai sai Allah ya sauke shi ƙasan dukkan ƙasƙantattu shi da abin da ya zama dalilin ruɗuwarsa na gidansa da sauran kayayyakinsa bai samu nasara ba kuma ba a taimake shi ba wama kana minal muntasirin wallahu ta'ala a'lam